shinkafan nan yau da aka samu gwamnati ta haka shi yasa ku manoman shinkafa kuka yi daraja a ƙasar nan kuka samu amfani a ƙasar nan da an bari ana shigo da wannan shinkafar da yau kuna can inda kuke a baya domin yau da kuka shigo da ita kamfanonin da aka kafa kaɗai a ƙasar nan na sarrafa shinkafa allah kaɗai san adadinsu Ƙungiyar manoman shinkafa ta jihar Katsina, wato RIFAN, ta yi taro da ɗan takarar gwamnan jihar Katsina ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. A ranar Asabar 1 ga watan goma shekara ta 2022, ƙungiyar ƙarƙashin Alhaji Shu'aibu Wakili ta gana da ɗan takarar gwamnan Dr. Dukka Umar Radda a babban ɗakin taro na tsohon gidan gwamnatin jihar Katsina. Da yake gabatar da jawabinsa yayin ziyarar ƙungiyar Ɗan takarar gwamna Dr. Dukko Umar raɗa ya bayyana jin daɗin shi akan wannan goyon baya da ƙungiyar ta nuna mashi. Kowa ya sani mu a jihar Katsina kashi 90 bisa ɗari na mutanen wannan jihar manoma ne. a kan noma makalaru, laru, kan shi ake rayuwa, a kan shi ake aure, da shi ake yin sarrafi na rayuwa. in mutane da kake gani suna kaiwa suna kawowa kuma ba su damu da abin da gwamnati take ciki ba domin suna da abin irin wannan mutanen su ne muke so idan allah ya ba mu dama ya kasance mafi yawancin al'ummar jihar katsina suna zama suna da abin yi suna da rayuwa ingantatta ba za a iya cimma irin wannan ba dama ita gwamnati kullum abin da take yi ta diba wanda ya san ciwon kai shi ta taimake shi domin ya kara sanin ciwon kai ne shi ma'ana shi jawabin shugaban ƙungiyar alhaji sha'ibu wakili ya ce sun kawo wannan ziyara ne domin jaddada goyon bayan su ga dan takarar da girma gwamna tahiya ta taho ina son baka tabbaci adadin wa'annan members ɗin da ka ji na gaya maka ina tabbatar maka za mu yi duk abin da za mu yi a zaɓe mu zuwa yin Allah yadda mu tabbatar da sun zaɓi jama'iyyar APC a nan mai girma gwamna inda na ji daɗi yau ni da nake magana a gabanka ni ba irin ka ne ɗan takara ni ma irin fa ne kan takarar majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar kafin inda mai girma gwamna ya wallahi mai girma gwamna yana tabbatar maka wannan abin da muka yi shi ya assasa shugabanni na na lokal gamman suka yi hukunci ni ne daidai da wannan zamanin a wannan zaben da za mai girma gwamna daga ƙarshe ya ci gaba da bayyana irin nasarorin da ƙungiyar ta samu ƙarshen rahoton kenan maryam rabiu muhammad mobile media group